jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan mukarin take haƙƙin ɗan adam a yau za mu ji korafin wasu ma'aikata 81 na hukumar tara kuɗin shiga ta jihar kaduna da aka kora ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Sabon shirin zai sauka a jihar Kaduna, inda ma'aikata 81 da gwamnatin jihar Kaduna ta kora a hukumar tara kuɗin shiga Intalar Rabanu a shekarar 2018. Ma'aikatan da lamarin ya shafa sun ce an fake da rage yawan ma'aikata wajen sallama su daga aiki, ba fansho ba kuɗin sallama duk da asalin aikin da aka ɗauke su na dindindin ne. Ma'aikata 81 sun ce maimakon tun da ma'aikata aka ce an rage a gashiru ba tare da ɗaukar kowa ba sai aka ga an maye gurbin su da wasu mutane na daban masu uwa a gindin murhu. Wannan rage ma'aikatan ya faru ne a zamanin gwamnatin tsohon gwamna Nasir ‘yan Rafa'i, inda tun lokacin ma'aikatan suka haɗa kai suka shigar da ƙara kotun ƙaran ma'aikata don a bi musu kadinsu. Wasu daga ma'aikatan a madadin sauran sun yi magana da shirin ciki da gaskiya, inda suka bayyana halin kunci da fatara da suke ciki har ma wasu daga cikinsu sun rasu ba tare da samun haƙƙinsu da suke nema ba. Sunana Hamidu Abubakar Hassan, ni kuma ma'aikaci ne daga Kaduna State Board of Internal Revenue, Internal Board of Internal Revenue. Na fara aiki tun 1988 a nan Kaduna State Board of Internal Revenue, kuma na I rise through the rank. Tun ina lalukar ofisa har na zamanto a senior officer. Ina a lokacin an cire ni aiki ina labulu. 2014 ya eh, ka zama ka yi kusa da ka zama babba ma yi sosai eh kwarai da gaske kuwa eh na na tun tun na shiga da secondary school certificate har na obtaining masters degree in business administration a ibi Zaria duk ana cikin aiki Assalamu alaikum sunana Raliyatu A. ni mazauniyan Kaduna ne, asalin garin Zaria. kuma na yi dan fara aiki da Kaduna Internal Revenue Services a shekarar alif dubu biyu da bakwai a lokacin na fara aiki da su to muna cikin aiki bayan hawan malam yan rufa'i mun fara fuskantar kamar kalubale haka na rumar cewa kamar akwai wannan da za a yi tantancewa da za a yi na ma'aikata To, muna nan dai muna nan 2018 aka zo aka bamu wasiƙa. To, da aka bamu wasiƙa, sun stating in cewa sun rage ma'aikata. To, amma da suka rage ma'aikata kuma, mu babu wani abin da kuma ba su ba mu koyi ba gaskiya ba a biya mu koyi ba a wannan lokacin. Dubu biyu goma sha takwas. To, tun daga wannan lokacin zuwa yanzu har yanzu muna nan mun shigar da ɗan mu zuwa ga A industrial court kotun da kake sauraron kararraki na ma'aikata zuwa yanzu. I am letting Salisu a kafe ko kafin ma a kore mu din an kawo sabobi, sabobi mutanen da an dauka a nan ana kawo su I think for some months haka sai shi ne aka ba mu letters mu tafi. Wato kuna zargin an mai gurbin ku kenan an kawo waɗanda suka ɗauki aikin ku kenan sai ku aka sallame ku. haka aka yi haka suka yi an kuma ba wai mu yi laifi ba ne ba wai a ce mana gashi ba an ce restructuring from kaduna state and resizing that is the word used so sai aka sallame mu mm. liyatu bayan kun kai kara kotun akwai wani abu da ya sake faruwa tsakanin ku da ita ma'aikatan revenue din an dai magana amma lawyer dai da fito ya ce mana ana so a yi sulhu so a zauna revenue mu yi zauna da da su mu yi sulhu ba it was nothing like that an yi ta magana ne dai kawai jita-jita ne amma akwai jita-jitan da yake nuna kamar in ga za a samu dama da kun eh, za a iya sasantawa to up till now dai ne ba har yau ne ban dan san ko na bu haka kuma ya kuma faru ba na dai ce maka kamar da na ji jita-jita ne lawyer bai fita ya ce mana ga abin da ana so takamai ni da su ba revenue ba suna na mudi eli eh. ina aiki da ben board of internal revenue kafin aka dawo da shi internal revenue service na yi 19 years ina aiki a wurin sannan kuma wannan kuma under civil service rule akwai ka'ida in ba laifi ka yi ba ko ka kasa wurin aikinka ko kuma an same ka da laifi shine za a kore ka aiki amma haka kawai bai kamata a kore ka aiki ba akwai civil service rule da ake kamata a bi abi to kasan kana shari'a da gwamnati tun da su suke gwamnati yayi sai abin da suka ga dama yi sai abin da suka ga dama to yanzu gobe mun bari a hannun kotu kuma mun san kotun Najeriya su ne kamata su karbi right na mutum an wa ɗaya ba we are trusting cewa za su karɓi mana right din mu an wa ɗaya ba eh ma'ana a wani mataki shari'ar take ciki a halin yanzu yanzu nan ana nan ana kai ranar 26 Allah ya da za mu sake komawa kotu don yanzu ya kamata sai abin da kotu ta ce ya kamata yanzu a ce an yi written brief that's what they call it we are trusting cewa by next zaman za a yi za a yi written brief because everyone witness daya ne daga wurin su eh, ma'aikatan namu wai za su kawo witness ya zo ya testifying to muna jira ne in haka lokacin sai mu ji me zai faru. a ɗaya bangaren kuma lawayar hukumar tara kuɗin shiga ta jihar kaduna barista aisha ahmad ta ce batun na gaban kotu kuma a matsayinta na ma'aikaciyar gwamnati ba za ta yi wani bayani kan ƙara ba duk da ta amince da cewa ta so ta jagoranci sasantawa da ma'aikatan a waje da kotu. A'a kotu mana ko kesin na kotu ayi ba su suka kai mu kotu ba su suka kai mu kotu nan ga masu nan industrial court. Mm. su ne suka yi taking namu in industrial court so the court is the case is still going on ai an ta samun mutane na ta rasuwa lawyers din wannan ya mutu wannan ya mutu you know so shi yasa aka ta samun dan dilia a kan case amma kamar ma is coming up next week I guess so eh amma eh, barista Aisha lauyoyin na bangaren ku ne suka rasu ko na bangaren su ni namu da gaskiya ni ba wanda ya taba rasuwa daga nawa website din amma ai ba parties din ba mutum biyu bane are about um, ko defendants din kamar mu biyar ne ko su kuma plaintiffs din da about 80 something if I can remember na remember gaskiya case din eh akwai labarin mm. mm, akwai labarin da na ji cewa an so da a sasanta ma kawai eh, warware ya fi mutum. ne da na zo da farko na so in sasanta, to kuma su suka ki bada haɗin kai, so dole kawai na rabu da suna cikin da haka suke so bari a kes a gani. Na ni gaskiya da na zo na so a sasanta magana. dan na zo na inheriting case din ba ni na fara case ba na gane mm. mun yi ƙoƙarin tuntuɓar gwamnatin kaduna ta sanata ubasani yadda babban sakataren ya labaru na gwamna muhammad lawal shehu ya ce hakika gwamnatin na da masaniya kuma gwamnan zai duba irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen cikin ma har na sallamar malaman makaranta da tsoho gwamnatin yan rufa ita sallama daga aiki don haka za mu jira mu ji abin da zai biyo baya kafin mu dadan sanar da ku halin da ake ciki kan wannan takaddama yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na nasira da mele kaya nisar fil hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya.